Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu kenan kuka saurari kai tsaye daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun muna ɗauke da sakamakon jimillar waɗanda suka kamu da annobar kolera a faɗin ƙasar Nijar baki ɗaya tare da Dr. Isufu. Sannan muna ɗauke da raskuna yawan motocin dakon kaya da suka laƙe a Malbil bayan da gada ta yanke. rahoton muna musamman a yau zai mai da hankali ne a kan yanayin damunar shekarar bana a gundumar Kance da ke cikin yankin jihar Zandar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Daga ranar goma ga watan Satumba yawan marasa lafiya da suke fama da cutar kwalera ya kai 2,600 sai dai an samu ƙari da yanzu sun kai 2,752 mutane 55 ne suka rasa rayukansu a jimillar ƙasar Nijar. Dr. Isufu Jibo, shugaban sashen da ke kula da annoba, ya tabbatar da hakan, sakamakon kuma sakamakon gwajin amai da gudanawa da aka samu a Agades tun ranar shida ga watan Satumba ba a gano komai ba. Ga dai ƙarin bayanin da Dr. Isufu Jibo ya yi wa Adama Dawaki. A faɗin shimfiɗar ƙasa baki ɗaya tun bullowar bala'in cutar mun ƙididdige halin cuta 2,752 a cikin an samu rishin rayuwa 55. Amma a yanzu haka a cikin sansanin likitocin da ake rike su za ku samu shimillar mutum 89. da suka kasu kamar haka. A ranar goma ga watan ga marasa lafiya 46 ke gare mu a yanzu. A cikin shiyar asibitin Maradi Kwamin akwai sha shida a gidan Rumji sha tara, a sansanin Gaya akwai hudu, a da magaram ta Kaya akwai 'yan malati biyu, a can kuma sansanin kulawa da marasa lahiyan a Malbaza 'yan malati uku ke akwai. A cikin asibitocin uku Gaya da magaram ta Kaya da Malbaza mun killace lamarin baki daya. da ya dangantu da halin da ake ciki a Agadas a yanzu da nike ke muku magana dai mun samu sakamakon binciken duka halayen da aka bincika ba wata shaidar wannan cuta. Tanadin wurare tsakanin Burkina Faso da Nijar shine dalilin wata babbar haduwa a satin da ya gabata a Tilaberi. mahalarta taron na kasashen biyu za su saka wani kundi ne na bai ɗaya da za a amince da shi tare da rarraba shi tsakanin kasashen ƙarin bayani tare da kanar manjo yoda gwamnan yankin sahel a burkina faso a hirarsa da haruna sumai Nous attendons c'est d'arriver à nous entendre d'abord sur le contenu du Abinda muke jira shine mu kai ga gane ma juna kan kundin bai daya da zamu gabatar wa kasashen mu daban-daban. Ina tabbatar muku da cewa wannan kundi za a yi aiki da shi a ofisoshin ministocin kasashen mu guda biyu domin ministocin harkokin wajen kasashen ne za su tabbatar da shi. Idan hakan ta samu dukkan ma'aikatan ministocin kasashen za su yi amfani da shi ta hanyar shirye-shirye da proje-proje da za su yi a cikin yankuna kuma zai wa kananan hukumomi daban-daban da mahukunta damar su yi aiki cikin walwala. Matsalar matsalar ita ce misali a Nijar akwai wani kundi da ke bai al'ummomi damar su yi tsari tsakanin su tare da hukumomi na kan iyakar sauran kasashe. A Burkina Faso abin ba haka bane. Tilas sai ƙananan hukumomi sun tuntubi hukumomi na koli. Har yanzu shige da ficen motoci ya tsaya cik a birnin Malbil biyo bayan ribcewar wata gada motocin dakon kaya na ƙasar Nijar kimanin 732 ne suka wato suke jibge a wuri ɗaya ba hanya. Tambiyano Shebu, sakataren kungiyar manyan 'yan kasuwa masu dakon kaya ya bayyana wa gungu Muhammad Dantanin ɗimbin motocin wanda suke zaman jiran mafita. Il y a à la date d'hier un total de Manyan motocin da ke dauke da kaya masu neman shigowa Nijar 732 ke jibge bakin iyaka inda gadar ta runza. To a yanzu shin an samu waɗanda suka ƙetara ta hanyar Burkina ko kuma ta hanyar Najeriya? Wannan ƙasashe biyu ba za mu shiga ba shanu ba haka kawai da ganin mun kai kayayyakin mu a can sai an samu matsala ta sansantawa tsakanin hukumomin koli na ƙasashen. Shi yasa muka rubuta wasiƙa zuwa ga ga Prime Minister wadda a cikinta muka ba shi labarin dan ƙasar Nijar ta yi ka masalha na ganin an samu mafuta ta gaugawa. Don ha idan ba a samu mafuta ta gaugawa ba kun ga akwai mu dauke da kaya. Idan aka yi jinkiri za mu faɗa tarkon biyan diya da kuma biyan kudaden gadi. Idan kuka ga yanda ake ɗaukar jama'a ta jiragen kwalokwalo da 'yan kayayyaki haka gaskiya abun ba daɗin gani. A yau ne da safe aka kawo ƙarshen zamar wata babbar muhawara ta majda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a nan birni mai. Maudu'in wannan muhawarar shine rashin hukunci da kaiwa ga shari'a da kuma kare haƙƙin bani Adama a cikin yanayin sabuwar barazana kan zaman lafiya da tsaro a ƙasashen Afirka da ta yamma da Sahel. ƙarin bayani tare da shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kwada a hirarsa da Habibu Garba. Mun tattauna ne bisa batun samun fuskantar masha'aranta ga mata ga yara. Balle ma maganar rashin hukuntawa. Manya-manyan batutuwa ne da ƙasashen ke fuskanta, wa'anda kuma suka haddasa a cikin wasu ƙasashe rigingimu. Don haka ne muka sha hankalin wasu ƙasashen, hatta ma na a ɗau batun da mahimmanci ganin al'amarin ta'addancin da ake fuskanta. Ya zamanto ko da a girka shawarar sasantawa tsakanin 'yan ƙasa ne, babin shari'a ne tare da zartar da biyan diya daidai zuba. irin gallazawar da aka yi a takaice bisa wa'annan ma'udin ne aka yi tattaunawar akan haka kuma ya zanto an ɗauki mahimmancin 'yancin ɗan adam a ciki ba zan rigai liman masalaci ba dangance da abin da wannan shawarorin na babban taron za su haifar bisa ga kawar da rashin hukuntawa a ƙasar Nijar. Amma ina jaddada cewa an bayar da alƙawulan jingina akan wasu batutuwa don a sa kai ga himmantawa ga kokowa ga batun rashin hukuntawar bisa wasu babin shawarorin da aka yi. Matashiyar yarinyar na 'yar kimanin shekaru goma sha shida wadda waɗansu suka sace a unguwar Losogungu da ke nan birni mai an dawo da ita kwana ɗaya bayan tafiya da ita. Mahaifin yarinyar Sidibe Robert ya tabbatar da haka a yau da safe. E, shi jiya ta ta gida za ta makaranta bisa hanyar makaranta dai ne abun ya faru a mota ne sun ka zo ita da kaunata suna tare su hudu ne example cikin mota le chauffeur avec eh, le trois gaillard kwa sun ka hidda kaunata a hannunta ita le deux sun ka kama hannunta suna kokowa l'autre est venu avec un mouchoir ya aza mata ga hanci ta faɗi ta suma sun ka ta da ita babu wata magana sai dai in ce na gode ma Allah masu lalan nuhi Allah bai ba su sa'a ba polis suna aikin su sosai an kamin diyata da an ka kawo ta na gane ta sun ce suna kai ta likita a dibe ta in ba a taɓa ita ba kuma an ka kai ta ko saboda bai cije ta ba diyata ta zo lahiya lau hannu na. bancin wannan vrema sai dai in ce ina ma Allah godiya da jama'a da sun ka taimake mu da addu'a Hukumomin Morocco sun ce sun hana wani yunƙuri na hucewar baƙin haure 54,000 da ke ƙoƙarin tsallakawa zuwa Tarayyar Turai. da kuma damƙe waɗansu ƙungiyoyin 'yan ta'adda 74 masu safarar mutane tun farkon wannan shekara a cewar sanarwar da kamfanin dillancin labarai na mafita wallafa a satin da ya gabata an tsare fiye da mutane 1,900 da suke ƙoƙarin shiga ƙasar espanya yanzu ta zama wata kafa ta shigar bakin haure zuwa turai da suka kai jimilla 30,000 da biyar da sha da suka isa a turai tun farkon wannan shekara a cewar alƙalumar baya-bayan nan na hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da baƙin haure a bisa hanyar Espanya bakin haure da 'yan gudun hijira na Gine dubu uku da ɗari ne Morocco 2,600 na Mali 2,200, Cote d'Ivoire 1,200 na ƙasar Siriya 1,000 a cewar hukumar HCR da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Mu dawo dangance da gasa Kalab Iwar a karo na goma sha takwas da aka gudanar domin matasa masu shirya fina-finai na ƙasashen Afirka ta yamma masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya. kamar yadda muka bayyana muku a cikin labarun da suka gabata linda jata 'yar ƙasar ƙasar niger ta samu tukuci na haɗin kai da kuma tukuci na biyu wanda gidan radiyo da talabijin na ƙasar cote d'ivoire suka lashe wannan sakamakon ya yi daidai da hakikanin zahiri a cewar mai yaƙi tahiru shugaban tawagar ƙasar niger a hirarsa da maryama kenda Tukuici na biyu na wani kawance ne tsakanin wadda ta shirya fim din da gidan rediyo da talabijin RTI e na Cote d'Ivoire. Tukuici na farko wata tukkuci na haɗin kan ƙasashe yana da darajar jika takwas. Mun gamsu da rawar da muka taka. Ana ganin kamar Nijar ta kware wajen samun tukkuci na haɗin kai. Domin a bara ma mun lashe irin wannan tukkuci, da kuma tukuicin farko na fim mai suna documentaire. A bana mun gabatar da ayyuka masu inganci. An gano cewa matasa sun dukufa wajen bincike domin shirya fina-finai masu inganci sosai ina ganin mun cancanci sakamakon da muka samu 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar bayan sun karaya a ranar Asabar da Egypt ta ci su da ci shida da nema sun yada wani faifan bidiyo a kafar yada labarai na zamani domin bayyana rashin tsari na tunkarar wasar inda a yau da safe shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifut Kanar Jibril Hamidu Hima Hamidu ya bayyana, ya bayyana a gaban manema labarai domin ya yi musu ƙarin bayani ga abin da yake bayyana wa Sumana Amadu. les moyens financiers permettaient pas qu'on regroupe tous nos professionnels et les joueurs. Ba mu samu kudaden da ke bamu mu damar hada dukkan kwararrunmu na waje da 'yan wasanmu na gida domin su yi wasa tare tsawon kwanaki biyu zuwa uku saboda mu kimtsawa wannan karawa ba. Mun kuma ci karo da matsala wajen kaiwar kwararrunmu. Wasu sun je hirin jirgin sama aka hana su shiga jirgi saboda rashin visa da tikitan jirgin da kuma rashin kudade na haya a otel a can. Tilas sai da muka sasanta da kamfanin jiragen sama domin ya bamu tikitan bashi kuma 'yan wasanmu suna da matsala a filin wasa. Gaskiya ne akwai matsalar shiri, amma 'yan wasan kan kansu ya kamata suna da kwazo. Mun kasance a ƙasa sosai da 'yan ƙasar ta Egypt wajen fasaha da kuma kuzari. Wajen fasaha ina iya ganewa, amma wajen kuzari ba mu taɓa komi wannan kuwa saboda su kan kansu ba su ƙoƙartawa. propre intérieur ne font pas l'effort. sai mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. A cikin gudumar Kance da ke cikin yankin jihar Zandar an samu kyakkyawan sakamakon daminar shekarar bana inda an samu isassun ruwa sai dai a cikin garuruwa 293 gari 46 ne suke fama da annobar kwari masu cin albarkar gona. Ƙarin bayani tare da magaji Shimau tare da Um, wato daraktan noma na gundumar kance a hirarsa da habu sarki saleh Damana ta tunkari zuwa ta inda tuni aka soma ƙididdige sakamakon nata a cikin gundumar Kance yankin Zandar ga halin da ta bayar an samu gamsuwa kamar yadda daraktan gidan gona na gundumar yake faɗa. da ta sabka a fadin departama din a cikin kwanaki goma na farko na watan Juwan. A wannan lokaci ne lahirin garuruwa 273 inda ake noma a yankin suka yi shubka Ana samun ruwan sama sosai ko ina kuma a kan lokaci. shubka dai ta bunƙasa kamar yadda ta kamata. Hujjar bayar da wannan tsaron ta dangantu da ganin sabon wake a cikin kasuwa da kuma faduwar farashin nasa. Daraktan gidan gona na Kance, Magaji Shemau, dauke da ƙarin bayani. Farashin wake ya sauka ana samun tiyar sabon waken a dala 130 zuwa 140. An shuka waken ne akan lokaci wanda hakan ya ba shi damar bunƙasa ya kuma nuna a ƙarshen watan uku da ya gabata. Duk da wannan sa ran an gano shigar harin kwari a garuruwa 46 cikin jimillar garuruwa 293 da ake noma a shimfiɗar gundumar a cewar magaji Shemau. Da yake tuni hatsi ya fara nuna, muna wayar da kan mutane domin su soma yanke zangarkun da suka yi da nuna. Muna nan kuma muna sakin wasu abubuwa masu hallaka kwari da ke kashe tsutsar. An sake shi ne a cikin makon nan. Mun riga mun tura jerin sunayen garuruwan da lamarin tsutsar ya shafa. Eh, Wace kimantawa za a iya yi dangance da sakamakon da aka kididdige a ƙarshen wagga mana ta 2018 ga abin da magaji shemu yake faɗa. Le pronostic de la campagne est bon. Hasashen damanar bana mai kyau ne idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata. Idan ruwan sama suka tsaya daidai 15 ga watan Satumbar, za a samu kashi 36 cikin 100 na albarkatun gona mai kyau, kashi 49 cikin 100 mai dama-dama, da kashi 11 maras kyau sosai, da kuma kashi 4 cikin 100 na banza. da la ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.